na samu ƙarin ilimi da kuma ƙarin fahimta a shirin fim na farko mai taken sarauniya assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kano daga nan gidan tv namu na amd tv hausa ɗaya daga cikin jaruman kano mata wadda ke tashi a yanzu a masana'antar fina-finan hausa da na turanci a sababa da ta bayyana ilimi da ƙaruwar da ta samu a fim ta na farko a kano mai suna sarauniya jarumar ta bayyana haka lokacin da suka tattaunawa da majiyar mu dangane da kano da kuma abin da ya jawo hankalinta ta fara shigowa harkar fina-finan hausa Ni ta fara mana da cewa da farko dai ina godiya ga gwamnatin jihar kano da kuma gwamnatin jihar kaduna akan irin gudunmawar da suke bayarwa ga masana'antar fina-finan kudu da na arewa kuma kafin na fara yin waka da shirin fim ni babban lauya ce na yi karatun lauya kuma 'yar kasuwa ce ni kuma yana da kamfanin ɗaukar shirye-shirye nawa na kaina wanda yanzu haka ina ƙoƙarin na ga na fara ba da umarni da kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye a nan ba da jimawa ba a fannin fim ɗina kuwa a gaskiya na sami ilimi da kuma ƙarin ilimi a cikin shirin fim ɗin sarauniya wanda na fara fitowa a cikin shi duk da cewa ba shine fim ina na farko a duniya ba amma ya zama ɗaya daga cikin fina-finan da nake alfahari da su kasancewa shi fim ne mai ma'ana wanda yake ɗauke da darussa tare da faɗakarwa da yawan gaske a cikinsa abin da shirin ke kunshe da shi kuwa shine na farko an ƙara tunatar da ni kan 'ya'ya mata su ma za su iya ɗaukar duk wani abin da namiji zai ɗauka a rayuwa kamar mulki gadon gida ko kuma kula da wata dukiya na iyayenta in dai har an ba ta tarbiyya mai kyau kuma an nuna mata abubuwa da yawa to za ta iya kula da komai kamar yadda namiji zai tun da ita ma mutum ce kamar kowa a cewar jaruma asabe da ta kara da cewa shirin sarone ya kara wayar da mutane kai a kan su daina mayar da yara mata gefe a fannin mulki ko wani mukami saboda yin ba hakan ba daidai bane duk wani abin da namiji zai yi to mace za ta iya yi wata fiye da shi ma kuma shirin ya nuna cewa zaman lafiya abu ne mai kyau duk wani abun da kaga Allah ya baiwa wani to ba wanda ya sai kwace maka saboda Allah ne baka duk wuya duk rintsi naka ne kuma mutum ya zama adalin shugaba akan duk wani mukamin da Allah ya bashi kuma yana farin ciki akan irin ci gaban da kanu ta samu a yanzu saboda kullum suna kokarin gyara fina-finan saboda yanzu muna shiga manya-manyan gasar fim ta duniya da fina-finan mu to dalilin hakan yasa kowa yake kan gyara fina-finansa yake sa karfi wajen aikinsa kuma kanu za ta kai inda ba a taba tsammani ba wasu daga cikin ci gaban da masana'antar samu a halin yanzu shine an samu jarumai masu ilimi da kuma manyan sinimomi da kuma manyan manhajoji na kallon fim a duniya da kuma abubuwa da damar gaske inji jarumar daga karshe ta yi wa wasu yanta godiya tare da fatan alkhairi da kuma albishir akan cewa a nan gaba za ta yi kokari ta kawo musu duk abin da suke so tare da sabon waƙoƙi masu faɗakarwa da nishaɗantarwa za ta yi a nan gaba domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku nuna subscribe kana kuma kula da ƙarara domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode tv hausa ta ku ci